الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم bukata tabbata la salatu ya ce ya je tabbata ni sallallahu alaihi wasallam ne kafin ya zubutu wani ci da kafin ni tafiyan al-manzumat al-haiya ya ibnu abi daud rahimahullahu ta'ala ninan na safo gogo bayan rabiul awwal 1435 ko 1436 na kalenda nigeria. na aji daidai bi safonye january 2016 2015 ya miladiya ne aka kí mo kò wuce wuce ya fẹ́ ọwọ́ no a gaba dìde sai an ní kààmì òtún mi agọ́sọ̀ kó láwọn fún tọ́ am baitin ya shiga gutun ci no shi ba gutu ta yace wa ga ya tiyan hukunci yanzu ne ga lokacin ka ba'iri no ko Ni ne zai shi da tauhidi na nan da wani ke ga yazo biya da maza bayan wa da murji aji man ga ولا تكثر ولا تكثرا على الصلاة وإن أصوا فكلهم يعصي وذو العرش يسوه ولا تعتقد رأي الخوارج إنه مقال لمن يهوى ويرضى ويفضه ولا تك مرجيا لأوبا بدينه ألا إنما المرجي بالدين يمزح wala tukfiran ala salati da jige ji salla na ci alu salati na gafe ya kafiri ma wa in a sauka ga cin da a cikin laifi na fakuluhu mu bata ya fi bati ya cin da wadul arshi ya saho ya suna mawa laraci ne fagaze wala ta ta kiri rayar khawariji innahu dai bi aqidan raya wariji makida kuma ke ka raya wariji shi maqalun egunyo liman ya hawawu ya sami gai wauna yuridi Allah da ke waya fito ku maga maga maga ba ngasu sun wala takumurjiyat Gafe za da yi murji a nama la'uban bidinihi na zuza da yi nama ala innamal murjiyu lalle ta ne murji a na bidini ya mun zahu da adini gama wanzu zo baiti na na shi wakko ya kan la'ada hukuncin da lotun ya ka bayi nan na madamini matsala ya mafari na ikin leba lofi rakuwa musulmi shi na firka ya khawariju bi mutazila bi murji'a ya demi na jaji fi mas'alan nona mamma abiyatu na na jonwe la bayani la betiya e ga ahlus sunnati wal jama'a jo nali murji'a to mutazila to khawariji ba mas'alan iman be zalo to ya kaba'iri ne nan manya a lawa la tukfiran ala salati wa in asaw kana ji gai ala na gafi ya kafiri ga cibici la babon nona bí ma na gai biya kí dẹ gan ebo ne zai lokacin yẹ ka ba'iri umarlau halalliya ka ba'iri na maji shirka wuce kwa na wuyi kafiri man dabar no da kilo jiga alu salatu a nabi gaman salla salatu na zani gaji salla iri yayi na wa akala zabi hata na wuti gi ene yuzuna wa taqbala qiblata na wuce je ko al qibla yayi na fa huwa al muslimu zana na gayi musulmiyo lahu ma lana wa alayhi ma alaina yana igaje wa waje na ta ci ibo na ta ci ugbo ebogo ka alubidaiji na ji alfiraku dallana ẹ̀gá ìkíyà ẹ̀gàgá yìí káfìríà ẹbọ́ na alubidaiji a ń rọ̀ ní tafawutu a sun je ga firaku dala bata jiki a aje kafira aje firka dabo mini firaku dala jibwa illa fati zai dabo dan gura sasa da yi jiki na yin na ji aje kafira musulmi a yau mumini a kaga cin biki a cikin kuskure a cikin hatan ji. ciji nole a treat a as usatul muwahidi na ji. Kuyo da ko bidiya zan ci ya fi da zan ci jiya ki da zan ci ya gani zan ci ya ku zan ci bayani a tulayu zan mace ma bayani layu zan ci kan zan ci e kan zan ya baba su ya ga firaku dola bata ay kafiri an gole firaku dola ne mazu a ga fi alu salatu wa wala tukfiran alu salatu wa ina sau maka da shari'a al-aqidatu tawi na abi al-hanafi wala bayani biya wa abul hasan al-ashari littafin makalatul islamiyina waktilafil musallina wa ga al-musalluna nan wani tuwawa riju to mutazila to murjiya to kazan to kaza ga fi kibo adam fi al-musalluna ngan wani rifa ba ga wala tukfi wala tukfiran ala salati yana so ba no da yawa ga alu salati na ishara don ne te kufurin tariku salatu. ko mm. sai dai zane ji sallah na ji musulmiya zane gagaga ga sallah ji dole a sallah ji wajibi a na zane ji musulmiya wajen musulunci za a bikin libatin na sobo amma zai gaya ga sallai dole sallai farilla sallai wajibi amma ebon ujan wajibu ba tambarin wajibu yaya yare wajibu lele yare ya ka sala kawai wani salla ne e tina na to mai ya da can le ba zan ga ci gan wazu musulunci zan ga ci magudu musulunci ba ga littafin a salata hukum tarikin ibn qayyim wa ne mo bayani ya tiya e, e ganana amma ga wajen to zai ji guji kasu na a ga inu jina wa gyare a ga su nibi wuci kujo laifin ya zawo ma ti wace laifin ya wu wuza ne laifin ma wace ti ya zai dan ya ci ne laifin ma wuji laifin tanya Ka kalli fannin ba'a dimi haifin salata. ida a yi biyar su maƙo a ta haƙƙi wa taɓaushe a watan mace taushe, haɗu fasinjoji, fasinjoji faɗar, faɗar kaunar da zazzaɓi a ya gaya illar man tafasa daga tuba jimawa. Yau ko. Wai na kawo salata, ko a ta'u jakata, ko a kalli ku, ko a ka sallar, ko yi tunanin kai, kaji yaya. wailun lil musallina alladhina hum an salatihim sahun ene wailun tabbati aje je ji sallah za da bata ne sallah na re zane je la sallah ta ya te ji sallah dan lokaci bo anan annabi ga al ahdu alladhi bainana wa bainal al tsakanin musulmi da kafiri ga ya salati sallah faman taraka faqad kafa zane gol gwana waje kafiri annabi sa sallan ga muru auladakum bis salati sai e je je fe jan furu da sallah wa abna e service ne ayi ya gutawa ba wadribuhum alayha li ashrin amma ga gugiya goma ya fiye da dan annabi sallallahu alaihi wa alayi wa sallam ga buniya al ala hamsin a sun ci ta mutu ya mafari alai da alai ma jadi da wajibu ta fi gaskiya na sa alimu mummun mai tuke yace ci ya yi ba ci salla kun bi salatil khams wa arif qadraha falahunna inda Allah ya mu shani sallah gutun fe lujo mo de matsayiye ya bayan sallah gutun de matsayi wuci ko ko bayan sai to la tamna anna zakata malika zaliman zaka dukiyewe ga shogawa wa zaka mafasalatuna wa tuna uftani to sallah ita zakai yaji guba a cin ga yace ya fahimta fahimta buwa fa musalata wa ta zakata ku yakwanukum fi din aga aga tubaji a ta sallah ku yikini a ci ma zakaya yagiye ga idan dini bu ke ce ga yake gimi na jogama salakakum fi sakar ki lai da ya fi na sakarabo kalu a ga ku min al musallin fa da mi zai salla na ba al-imam muslim gobe daga hadisi na jabir ibn abdullah za ni sa sallam ga bainar rajul wa bainal kufri tarku salati takani yazo yani da kafirci ngai gwalo ya sallo musnad imam musnad imam Muhammadu daga hadisi ya da radiyallahu anhu gon wani annabi ga alhamdu allazi bainana baina sal faman taraka fakar kafar irbe takani muslim kafir ga sallo alkawar takari musu ga kafir ga sallo an ga sallo lugwan na ji kafirci hadisi bai da musnadu hadisi abla ibn amr ibn al ga annabi sallallahu alaihi wasallam man hafaza alaiha sanin ga sallah ku jikini na kanat launuran wa burhanan wa najatan yawm al-qiyama zannan wa dia ke ma da dalili ma da gwagan ma da hujja fun ya al-qiyami wa mallami hafiz yuhafiz ala hadha lam yaqul sallatu anan lam yakun lahu nurun wa la burhanun wa la najatun wa kana yawm al-qiyamati lam yaqul sallatu anan zannan dia ke wa da dalili wa da gwagan fun al-qiyami wa kana yawm al ta ma qawmuna ya fun al-qiyama zannan ga fa be karu ne wa fir'auna bi fir'auna wa hamana to hamana هو ubay ابن خلف عنده ubay ابن khalaf قبل shaqiqi شقيقي kana كان اصحاب رسول الله shi ani sa sallallahu rauna shi anna la mali tarku kufru ghayru salat eli eli ga e daga ndo ti lugwa mini yetu jonga kafira sai sallah nas ne bi ti ganno na ndo ngo diga na ko amma ngo le hadisi bai da bona ne bisa sallallahu da zamani a bibbe na zanwaci ya bi a ji sallah a ci azunya a ji kaza a ji kaza a da yi ga yi wani da kwai shi yi sun a ta kalimar da shugabi ilaha ilaha yi to mai gama a ga anibi layar lawa ji zaun shi amfani a anibi ga kalimar wuce a ji amfani fuhal kiyami wani ji gane ko so mai daga gaisar ya ciye gannan in e, gamba lau ga da su da su sarrafa sabu ladisi ya abu usmani sabuni wa ga ya na mayan sunna ji a da kyan da bai ce hukumu ya tare ku salati na ya kasalan uji juhudan yana wuce laugan a ga zannaje kharijiyu ko zannaje murji'iyu ya ce matsalar na ba na khilafun na gobe takane manyan sunna ce, khilafun mota baru nan ya bu kagoyin hujja na kafa guba ba wal ilmu inda Allah. Gwajana ku? wale kafir na Sheikh Muhammad Nasiru din Lalibani. wanda ga sallah lukwa ka sadan na zane ji kafiriya ko amma Sheikh Muhammad Ibn salim Usaimin ta Ibn Baz bai zan ce a ga zane gasar sallah lukwa ka sadan na wani kiyo waje kafiri ko galo tazi mu qadr salati ya al muhammadu Ibn Nasr al-Murwazi wa lemo bayani mas'alan na shi yawan ilmu inda Allah odone yin gbaka ga na wani kiyayen wujin kafiriya wallahi ala odon wasu bibi wuce ko jina wa ina sau kaga ngan wala tukfirin ala salati wa in asau sani galo tun ka ba iri wuce mini ala salati mini musulmi jo mini zai yi be tauhidi na ka jini ne shi ga ya firi ma bi zunubi wuce koko zunubi ta tangi ga ya e bo e tun wuce na jina ma yau di yana ko ka ga ga kafiri cinoji ne kufuru da kufuri ga gan wa musulunci ma wajen gane ko ga malla aqidan al-sunnati wal jama'a jo eh ga yabo ne zai ci da ko Allahu ko aljiba tuji ko wajiri ba ko jiliwa na waje kiyo waje kafiriya a'a eh shi dabo ne waza zu musulunci ganin wala cikali tafin nawaqidul islami gani da gani da ba biyan ridaji litafi yake ujubu amma an ga nini a ga musulmi ya tace zahiri man salla salatana wa takbala na wa akala na ko a ne musulmi usama gani wa la ilaha gana ni diga aka tarta ba da an kala la ilaha illa allah u wa la ilaha illa allah gana number 2 zulmori ade shi da gwanne shi wani lalawa musulunci wani ke shirka wuce ko na lau aṣíra ko la ji ta hannun ma ka hannu yawo ne zagayen lafa sai shi ba ce sun lona gajiya la ina shirakta la ya batun na amurka wani lokacin kunan da minal khasirin na zagayen lafa ko inna shirka ko ko mai zuji siri وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السيرة ko yanzu tudu jibuti ya zan wace ga wani jibuta waje jiya so ko amma zanen intermediary bitu in yi so ko ma na abudu min lali yukaribu na ila lahi zulfa ko yanzu tudu jibuti za bi aya so yake kul abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastazun la tatadu kad kafartum ba'da imanikum ko yanzu ji yaradu ki aya yace tulu ga wanda zina kafaru amma unziru mu'ridun ko ga gado kalit na jiya sai ta na waje ga sai ci ingo ne daga zawa su ce ko ba ku ci ganin din da kansa ce wace ne ga halalli ro ko ce ga fi da ga halalli ro ngo ne ne kiyo na ga zawa su ce ina ne hukumu illa illa mara da ta budu illa iyawu umman da umman mai kuma ma zafa laika umul kafin ngo ne masala hukumu ne kiyo da tafsiru kamar cewa kufrun akbar kamar cewa kufrun azza saboda ke da ya maza bayan wa rijiyo babin noman wani ɗiyan da ke waza da za amma wani da ɓata na ga ya gunye na ya waza da musulunci na ga da musulunci wa sai bayan yi stikmalu shiru ti wanti fa'il mawani kuyo ko iza ya guna bi min na waki da islami wa ma jahili ko iza ya gunye na wudu musulunci wani wa ma wani batin iza ya gunye na wudu musulunci wani wa ma wani shi amma a duk bakaji da sauransu ya wa ne gan wa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula ajiza zaba sai ta ajiza ba zaba su ga tuci tudatu wa ma kana rabbuka mulikil qura hatta yab'atha fi ummiha rasula ko ayo ko wallahi wale wale ga zai jima ma ga yan Shiru ta guni mawani na kiya bana wani man wuce ko ji ja min al-amri aw al-khawfi azau bihi wa law raddu ila ar wa ila na ya san bitu na alladhina yastanbitunahu minhum da bugo ka da tafsirin muayyani ga zaka zazu musu jan dole a dai matul hujja a dai zalatu shubha zane shi magana tuna waye alul ilimi shi ebo na gayi zai da ilimi ya gana na na na e, amma awamun nasu shi ya e gwa na biyar na tsoyan dalilin na mai launin alul salati shi kaga yi ka ba iri a wazu musulunci ba nan ya allazi na amuriya na jayi mani jina tubu lai taubatan nasuha e tuba lubatu ya tuba wani kiwa ga to ne a lokacin ka ba iri a cewa gala tuba nan a yi da imani galo ga yara lazi na amonu hmm, so kwa so kwa ya gabe su su ne imani ne lagun a shaɗa lokacin ka ba iri na na jika wujiki a a yi gan wajen kafiriya ne sai shi yawa in ta'ifa tari minal mu'minina ikitatalu aga da gurufu guba mini ya mu'min shi wani gudo shi nan to na ni diga su ba wani muslim fusukun waji musulmi to ko fasikanci yo wa qitalukum ruwamogun kafirci yo nan ani to na ni daga ne ganan nan lawu nan sanan ga zawo nan waji kiyanin waji kafiri ne yabo wayin ta'ifatani min al-mu'minina tatalu faslihu bainahuma aga de group ba mi ne mu na yi gu doje na ya ji suru takanya bu wole to na doje wuna ne ya su kwa ido mu'mini min al na. fayin ba gaci da umma alal kurafa ka da ce ta ta tafiya ila amrin layi ko in ji ba ga inna mal mu'minuna ya kuwa wa to na ado shi guna su kwa ga mu'mini ya gido shi mai kaso ani sa sun ga su ba ani sa sun ga zanta kal muslimani bi sayfayma fal qatilu wal maqtulu fi nar musulmi ba ga ku be ji kwaji to zai wuza nan to za na wuna ene ba ke ngole to zai wuza nan ani ga musulmi to sun ga al muslimani hmm. a ṣe ibini wata kaba lulun tilagun hadisi a nan washe kafiriya faman ofiya laumin a annabi za a sallam ga kullu bani adam khata bani adam doro ya cibici wa khairul khata'ina at-tawwabuna yi madi alkhair ga mi zai cibici na ga zai ji tuba no ga fa fi ko ba ta ya cibici wa dhul yasfahu sai ci man wafa sai ci ya allazina ya ibadi allazina asrafu ala anfusihim ya yi wuji min jimba ne ya ci ta cana la taqnatu min rahmatillah ya ga ba kauna bi rahma ya ce ci ma in la fil dhunuba jami'a sai ci faga zunubi bayne inna huwal ghafuru arrahim annabi sa sun laulam taznibu kaga ci bica la zaba allah dukun to ya ci ga lada waja bi kawmi yaznibu su kwata la zanga tibe ne jeje zunubi na wa yastaghfiruna ta sai bagafara fara sai gufuru lawa ta fa bayani kinne hmm. hmm as ne gogogo sakwai wa ga fi di ne efe bugu ya fe be ne efe di efe be ga fara bara ii nde lawo ga ga ba ko ne be ramu so kwai mun ga hadisi ne lawo hmm. ìlàgázù bíbí jí ìṣàtúgbàjú sọ̀kọ́ àfájú ni wọ́n ìsìn farò ìfìlé ìfìyàwó ẹ̀tùngúrò ìfìlé ìfìyàwó màsíbọ̀ tó ní ẹjẹ́ ìdánú wọ́n ìfìlé ìfìyàwó ẹ̀ka àtòwé ètè sanwó ìgbàkó ẹ̀tẹ̀wé wà nìkì wà jẹ́ àṣìdẹ̀ǹkì wà tú inú wà bai ba kaba da sai ke so ne sai bai fa alkiya ma ke bi annabi ya tangwa ko malaika tangwa wa ko shawa da wi tangwa ko gino mun tangwa ko alquran tangwa ko sura bakara tangwa ko sura ali imran tangwa ngole wa ke da aljanna ne awo to mun ne bata wa gurin ga ma ko ga fayan fayan biyoyi wa furu ma duna zalika liman yasha nga mallahu wa jira daga zannagun aljanna bayan zannagun na bani ga su sai da nasi ko ka gane gazu arshi isna jan ne ya yaso wa fagazai wale ajin ne ga faji da ba ziyo sai cinwu a la'arashi ko? idan fa al-makhluq ila al-khaliq dabu tuba nu yadu al-arsh al-majid na idan fa yasifa lu ba mawsuf make dan wa ko tabaraka asmu rabbika zil jalali tabaraka ismu rabbika zil jalali wani ikra wani ya jalali da alikra min gole sif a cecin wani rifa ba wadda wani ko alusun ya yi majiga al'ada shi da ko wa la tukfilan ala salati wa yana safa kullumu ya sayo zinarshi ya safa wa la ta ta kadin ra'ayar khawarij ga yi da aqida wa sun ra'ayin a wariji mun ráyàwó ríjìjì ráyọ na da zumatu daga alkuranu ko da sunna yana ko wada an ka ra'ayan layi la'imuhu asar alimamu zinjani ga agwas ra'ayi na hadisi tuz ma na ra'ayi cicici a warijiji e yayi ga a warijiji wasu sababi guba ya mafari a ciya ga abu khalifa sayid na ali radiyallahu a amu yi kafiri a mafiyan nan hu Yaya ba ci azun ke suna ma gabe sunne ta ce e e matsala ne da alaka da wali al'amur gani bai matsala ne ba a cin gaga ne labu ne nan ta waki bo a nole a gabe jama'in musulmi ji a ya doshi musulmi shi kafiri musulmi ne mai ke na to ka ba yi na a ke hawa su musulunci da misali ne ke hawa riji ke kuza ne kawariji ga ga kawariji kawariji ma ga ke ga ashuratu ke ashuratu a ga ga ke ashuratu zai ashuratu a ga ni ne soko إن لا ترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون خوارج مغا كي غا الحرور غا الحرورية يقول أنا داشي كي غا حرورا ونا يقول جيغا ناكو أدي سنجي دي كاكاين Um, manyan wanke a kidawar jiruwa ko al'imamu ahmadu ga sahat min alka ga sahat min ashirati auju ga hadisi be na ji ta zuna uji fiska guwo itin yawari jiyo manyan wanke rayawa jiruwa min rayawa jagaza ni ga tun ka bayan lonin shi kafiri wale ga na jidediya ko mutazila shi ma a tsawa ẹgbẹ́ da ga tí jiye ce zai ga lutun ka bayari na ga ga lutun ka bayari na to a wari to mutazila ga fa alkiya ne da wanci galo na akiya amma a e musulunci masu manzilatai ne musarza ga wajen mumina wa maji kafiri a wanda da manzaratun bainal manzila sai ne a wari masu a gama da musulunci wata inna ko makalu mai ya hawawo idan a wari ya gunyo ya zane dige na ga ilami tutun ya ga wucin wani yana tabirin da fik na ne bisa sun zasa taftare kuwa zai ba la salasin wasa bi na firka fil a hawaii ga aluman na ga ga 73 ya tutun ya mashin wọ́n ụkwụ kó alúmọ̀ ga àzọ́zẹ̀ ṣe àgangwa na dabbole a ga ma ana lè lèwọ́n masu abi na wọ́n lè àwọ̀ a aṣẹ́gbẹ̀ tún yẹn gbẹ̀ adẹ̀bàwà sànẹ́gẹ́ ga àwọ̀ àríjì ìzùmọ̀ náà adẹ̀ ni wọ́n na sí àsára ebe ìzùn yẹ́sùn ẹgbẹ́ kí ibo kàwà àríjì ìzùn yẹ́sùn kan kawari ya ji ala musulmi ya wazo musulunci ta yi wazo energy kafiri cinci ko alaguna kafiri cinci ko of course awari ji gaza ndo ne gai awari ji hasu na gaza ndo ne gai member united nation na jirida gaza ndo ne gai minister ko police ko soja ko ko uniform men na ga aku hmm. ji musulunci no yana ji daidai ba wa ne no ko a ga zan dole ga lutun gwamnati na wajiri da ko a zan dole ga ji wacce na wazu musulunci yes mai sunna ji asulu na ne a gaga ya ci matsala ya votin jin a da zai ji gan haramu na amma da zai ji gan izaji wai bayan maslahan goce wani o don wani bata zan dole da jiga gan hukum bi gairi ma ga Allah wuya hmm. wani gane ku amma ga wale to zai shiga votin ji a ramu da aka gaza ga wani ga votin ji na ji rida har da wuce sawa salimu lilali rabi'ul madkali muqbilil wadi'i ko da man wuce gwamnati kakani alobe nazari gan votin ji a ramu amma ga gaza ga wani ga votin ji na ji kafiriya ko mujammad fikir islami an ko amma noga ah, is based on masali da mafasid da yake wajibi wa alfani kici wa labe ku kici ma laki abu ta lore inna ngai to ce na musu ta nan amma da yabe shi bismi bismi sunnati ko bismi salafiya raza ando ne gaji wacce na kafara in na inwa zigun zigun shi wazo ka shek mukbilil wadi ga gada tufatul mujibi wa ga kai daga gogan wi democrat ga yu kafiri mu unga yebo zabe ti gbe tene o tun we liga na gbe to mane na we liga na no le do the same that nejima alhamdulillah no do ga voters the permanent voters registration card dan dan wala mi ti gbe lánàá tí a ṣe ń gálẹ̀ pàtẹ́ ìkáàfẹ́ àṣẹ́kàkùn náà di voters registration card yẹ 2011 mùdàkídùn mùdà registration di so bá ní mọ̀ sókún àtúnlẹ́dà wọ́n ti pàtẹ́ lábẹ́ ìdò fúgá zàkàzà àṣẹ ìrẹ́zà tó ní voters card wọ̀n náà di dáfọ́ gáwọ́dẹ̀ tọ́wọ́ kù lẹ́ àyàn ga nke wee excuse ya títà tí excusology bá yìí ní ṣìṣàrí nà ń gọ́wọ́ ya fòtó ń gúgbé tá a wú kìí hàn from the wáyàn ne wani wewaɗe wewaɗe banki na galawanci da gobe ta kari ka zamani wuce wani no problem wuji dole wala wani banki banki ya ji mu'amala bai riba awon fiji kocin bo haba mana ku banki ku banki yẹn gun àmọ́ ẹ̀kú kátákó àmọ́ ẹ̀kú bí i pa gangan wọ́n dàjọ fi ọ́sọ́ owó fi àgọ́ òjijì olè odò láwọ́ fi báńkì bọ́ wọ́n wọ̀ láyà láyà ta wúdù ngayi wa de ba na wa ce fanga lobin ku fi sabilillah wal kufru indakum khilafu shuyukikum wa faquhum fa haqiqatul imani <laughs> haba mana hmm. wai za da auna kun ilal burhani kana jawabukum jahalan bila burhani ya ba wa dalili da ga gaskiya a dalili ne nanul muqaddidatul ula alifu kazani adaya gawo alifu kaza abawun fi salif lazima ina sun da kun da kwa yi mun yaje gobe bukacin ga ya ga wani ma jiwon wani inda taliba wa alibu mudu ba kuma yau hmm. ta bugo yau zan mu tawo shi gozan duwa ne ga ce bolu na jiri da ee. Eh, habba manan ga asali bolu ce yi ba to la su fi ada ji ne li ba ta ji asali li ba oga ga ga shotni kanu da nan alára àwọn ewu ní olè ní tó yà aláàbójú kún fún ìrìnà hmm. ta wọ́n kẹ́ bá ní ẹ̀jí jẹ́ bá bèèrè ìrìnàjí ní olè tòsún lé àràmù tòsún láti jẹ́ láti wọ́n ní gájí sáàrìsì náà jù lè dá kílá lẹ́kí ẹjú búta ẹ̀là ìmẹ́gàtọ̀ bá àwọn tí lọ sáàrìsì kún àrẹ́lá àwọn tí ìbẹ̀ yí máa ní ẹgbẹ́ káàkàtà lẹ́zà àwọn ìlẹ̀ sáàrìsì ọ̀nà gẹ́gẹ́ in zai ke na sun hari musulmi taimakwa ɗaya eh, da ni ka kampu ba ji bayan zagi jiye jike ba da sauran su ne ɓata ya fusun ku bi laifi to sun jawo jama wuzu musulunci wa latuk firan ala salati yana sau baku mu ya sayo da arshe sofu a ga abuja balaji kufuri da ya eh, eh, za a yi da imanin lokacin kufin wuta ga kuma guta kuma abuja gaskiya ga azu musulunci wani taimakar da ya shi ngol ya don ele gaggi ba ga wani sun kici madana zai shi mutum ba za ne je man ne je dinda ne su kuma abuja abuja ne har kafin bai doro yan a mai dai sako ya mai laya ka so mai go kila a wuce shi je kafiri ayan hmm? kana nabi jira maka wani Hmm? zai ji mutu zafi na fi maka na gara hazu musulunci wani hmm. umarda amara ga musulunci ga tsaye gwamna za mu ci hazu ya ji musulunci da hukunci kafirin ya asali ji umar ji musulunci na ga wasu musulunci ba hmm. kemina eza ga zuye ji kafiri da wanci da shi ya shi ya musulmi shi umar ya kontinu da kafiri ciwon yi a ga yabo na ji musulmi bugu na washe musulmi yana yabo ga shi shi wa confucian kireti wa latu firin ala salatu wa yana a sau fakulu mu ya sau zuwa shi sau sau yi tubi jabu ko ya ji gane waɗannan ebone ne fi sabila yau ji ku fi gigijo a tatu sallah taimama alwala zaka hajji a kawo mu'amala ya ɓata zanen jaji jari ciwo su yara su kunga propagate na mu propagate na daga wuya shiyani zando da tabu ta lawa tana ko usulu salasa ko kawai arbaa ko a wasitiya ko hamawiya kwa tadammuriya adadi ta kafiri shi ba za mu ce ne rabuta yadda na adawa za su musulunci ne wannan wannan ya yi kyau hmm? no za mu ci kakura mu magba ne ku za su musulunci da ya ci sokuta da su sa ci kafaru daga cikin aiki ba da ci kokure kafaru daga cikin sufujin daga cikin attorney general of the federation bo har da student ya law school shi kafaru ba ya sabata lauya bata likali bata shikenan fi sabilillah yan daga ji daidai ba wa nabi in na ji daidai ba wa na biya na diga man kalale a sai ya kasu da na gaga ya yiwa kasu na fakar ba biya a hadu ma kuyo wallawa alam wala ta 'yan da uban bidini ga te murji'a ne zuzo bi adini wi na man Allah innamal murjiyu bidini yamzahu murji'a zuzo bi adini man tu murji'a shi babu wannan e ga ya zuzo bi adini kaku kaku ne zaga ji gulugu rijawo ne ngole ya zuzo bi adini gabi hmm. gula murji murji'a shi a ga wadda ga ibe imani ya ni zunubin doro alakun to imani waya dole ya gannalwa mun ji a sashi ga imani wadda daga su ko dabu dole ya gannalwa ya e zozo kica kun yi rinna da adini bane za ga ibe ta touch rinna ko wa da la adini da seriousness ya nori abele zai wa di sallah wa fi azunya wa wazaka wa luaja wa fe jaki yemanci ko wọn fẹ́ wúza jì wọn fẹ́ jùsùn níbi jì wọn fẹ́ fíjú wọn fẹ́ jí chacha jì wọn fẹ́ jírí wọn fẹ́ lè sọkó bá irin dóò wọn fẹ́ jìlì wá fi rá alájúgbà sókùn gan wọn ìdẹ yìí máa ní ẹgbẹ́ mùsùlùmí wọ ká national dika àdúgbò náà jíga kí èlè níjẹ wọn mùsùlùmí gáwọn káṣe wọn káàdé mọ fíìlì fọ́ọ̀mù náà wọn àlótú musulmi gawo ni kiyo gawo ka wo daga la ilaha illallah e bone e da ya gaga no mai ke musulmi e bone da ya gaga yi ya ci musulmi gunga la gani Imanu bi yanin mummu bi ya gusha ngo ne gadi da yin nan inalo ulwa amanu wa amilu salihan ya ima ji amilu kirki na inam fitiyatul amanu bi rabbin barufu ja ima ji da cewa wazin nan mu da yima biya imani laysa albirra antu wa lujja ku kibal almajid wal walakin albirra man amana billahi wal malaikati wani kitabi wan nabiyina wa atal mal hadda kashi wani mai batan wa zofi ni ya imani ya imani kaunu wa amalu wa tiqadu e gan bi tun de bi akide wa de do me ki do tun de de e ya lugo ya takhiru ya takhiru sai ulu pata kalu arjiu wa akhahu wa rasul fil madaini hashirin al ya at-ta'khir murji'a je ga murji'a ebonin akharul amala anil imani a yato lafata ke imani lugwa a shiga al'amalu laisa juz an minal imani a gaya tun da mini ya imani wa murjiya ta ga fira kuji sashe murjiya shiga al'imani marifa kawai sashe murjiya shiga imani wajo la gaskiya ga sako dabu sashe murjiya shiga yanayi imani wajo ga la ilaha illallah kawai sashe murjiya shima a zan imani da wajen wajen an nutku ne ke kado da wajen la'ayar lawa mai ya da wajen ba mai tun da mini imani ba ko cira ne ne bayani e ga agu e tiye ya tun mini ya imani wani ya zane ke zo zobi a jini ebo na fasu kira shi gungan imani obi ya nan mummudu yiri miwo ko imani obi ya malaika jibrilu yiri miwo imani ma gumi fe da dilefiyo wani in ga ajiyu di fe kashi alalima laifi na wale da nan wani laza iya da su kun laifi na wale da wani jin alaka da yaza laifi laza lona laifi laza iya yali jannin laifi laza ko ji fushi da zai laifi laza ko bozani ko laifi laza ba kaba ne biya za laifi laza ya ji hajji ko laifi la yi hmm. ma inda la to bugu laifi la eze beje ye gbala ya ji ni biya laifi la eze je ne kansa da tunguru lo ba lẹ́ẹ̀tẹ̀ la ẹ̀dà gáza jẹjẹjẹ kú ká nínú la ẹ̀dà tí yóò tún gótó tún wáyé yìí ẹ̀bọ́gọ́ ẹ̀zùn ìrì agẹ́gẹ́ níbi ní ìfi ẹ̀zọ̀gá àtẹ̀gbẹ̀ṣẹ́ mújí ànẹ́sọ́bí àdíyì náà kí mọ lámújí àti jí eré náà ẹ̀bọ́ náà mọ́ ngọ́ọ̀lẹ́ ẹ̀ngẹ́ náà lè máa mi kọ́wùlù bí ẹ̀tún kuma sai ga tun da je nan zanna daga aki da ya murji wato ce ba ta zuba kim na limamul barbari ga littafin sharu sunna tubo na ku yo ko ebo eh, na murji a hadis na nabi gan zaniga la ilaha na da jinna zaniga iga ji shahada bai la ilaha na waji kazan hadis sun shiga murji a da lagwasu wani umala ku janya waga je mu ji takane nususu maka ya Allah khalisan min kalbi ikhlas daga yin gumbo ko da ni la ilaha umma umma ji kafara bi ma yabudu min la umma ji kafir bi na ji buta su mai sai ta na da ni ga la la sadiqan min qalbihi na da ni ga be shan ta la la umma ji kazin ga al ilmu al yaqinu asidu wal mahabbatu al iqyadu al qabulu ko

etun da bo ga lo musulunci zu musulunci etun da bo ga lo imani o ga ke to ne wa zu musulunci bo anu ngo ji ana ko e bo zu ga zu bi adini ma salla azu zaka haji ko ezu la musu qur'anu ba azkaru ji tuba ji e yada addu'a ba istighfaru ji taimakowa da tsoye ci ruku ji sujada ji alula ji da lokaci bolobolo ji lo bayan manci bolobolo ji lo bayan kun ji bolobolo ji lo bayan ila kwa ba wajen alkhairu ya makwabci bata waje ke wajen alkhairu hmm? Hmm. ne bane kin na shiyo eh emila na dani ne imani e tun jeje mo e iya duwi e tun jiga awon odu musun ke bayo na iya duwi to shirka to sihiri to istiza bi ayati llahi to alukum bi ghairi ma za Allah ya ci ga na gege ya ce ci ko ya ce ci da ne yiri ni yo ko ya ce to ga da no ya ce ci an ga ne ga Allah musulunci kai to ku ka mu ga ga yin kufru na su garu wuci garanti ya ce da jan ya biyu to su ko sai e zawu dukiya ku yi to ku yi kutibu yele, hasada zina liwatu kuti riya jibwaliaye jibwaliawo sakada tabaru jiji su fata wani ke wo yabo ya na shi bayani na shi udani ne ya tune wa ga ne ulona la fe la dini ga zema zanu ji ani salati ni yomi jumaati fas'au ila zikirillahi ada sallaye fo ejuma di odo ro pipa en ejuma na da sallaji ga to be sallaye mo ya za shi gawai suna shi goyi lojin ma ya bai tafi wani na ne ba wa nabi ba mu yau ko lokacin sallaga tun da ajiyin da salata karita da ilmi ne ke taban mawukuta dukiya ga da azakawa wato haka yau ma fadi amma gashi wace ga zage ji bata ka da ko gaje dukiya no ga zakana wa ga mi alaka da na alawo zakani haya kafire gwanin ga da jihad na duk kufur tuzuma ta shi na kida mun kida wari jiye ji mun ce ke mun ce ke ma baya musulmi ne wala wasai yazo kaulani a waji ka a waji ka wasai ka zo kaulani a ga zo kaulani ga wa zaka wa sai wayo ngala a zan doro mai bana ne ga ja ji patan wai lenga ji musulmi ne mai to sallare zo kaulani ma wa bu na ba ci beju nasiha zo kaulani ji zo kida wari ji ne zo kida wari ji onji fonfe ji anje zo feji kuyo ko ya ga shi shi wa ga wai dai imani wajen fe tauyi giza wadda to jin zagi zai gwamma maji yi waya wani yannan ya dide na la lallaba ma ji ja mare annabi daga gani ya zunubi biwa ji zunubi wa ya ku ya kan waje zalaka ga shi shi eh ga shi shi ga an ga waje da tauyi ya ne ya to waji sallah a a sallah da ni al-imanu qawlun wa amalun wa tiqadun wani mini ya amalu wuce ma sallah da mini tishi amalu wuce amalu kalli wal lisani wal jawari babai hujja abu ba ne gani na le ba mu lada hmm. ne za bi na le gafarta mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk